بسم الله الرحمن الرحيم وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم قالوا تعمدكار قالوا أن يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يوتس سعة من المال قال إن الله سميع عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يتي ملكه من يشاء والله واسع عليم صدق الله العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإن الحمد لله الحمد لله الذي أنزل القرآن كالشمس في الضحاها وبالسنة كالقمر إذا تلاها فمن تبعها سر في ضوء النهار إذا جلاها ومن أعرض عنها تخبض في ظلمة الليل إذا يغشاها والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وآله وصحبه وسلم وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkamu da saduwa a wannan yammaci na goma sha bakwai ga watan ramadan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga maka zuwa madina shekara dubu da da da dari takwas, wanda daidai da sha biyu ga watan shida miladi annabi isa alaihi salam shekara dubu biyu da goma sha bakwai. bayan haka yan uwa musulmi kamar yadda kuka sani wannan kujera ce da shekarar da ta gabata wanda yake kanta yau allah maɗaukin saki ya ƙadir baya duniya bisa wannan dalili wannan ƙungiya mai albarka ƙungiyar jama'atu zaliki gida wa kamata sunna ta yi tunanin ya kamata a turo wanda zai zo ya rike wannan kujera saboda kujera ce ba 'yar ƙanƙanuwa ba to bisa iko irin na Allah sai aka aiko shugaban majalisar malamai da kita Ibrahim Jala Jalin to bisa hukunci na Allah bayan iyaka kwanaki da Allah ya hukunta zai yi a cikin wannan gari wajen gabatar da wannan tafsiri na alkur'ani mai girma sai kuma Allah subhanahu ta'ala ya hukunta yau kuma gani ne akan wannan kujera wannan abu ne da kana kallo ko kasan san iko ne na Allah don idan ba iko ne na Allah ba babu yadda za a ce kamata zai zo zauna wannan kujerar to amma bisa iko in na Allah ya ga dama cikin rahamashi da ikonsa ya kaddari cewa ne zai zauna a wannan kujera kowa ya san abu ne wanda yake mai wuya kasancewar cikin jihar filato gari ne wanda yake mai cike da malamai malamai sun yi ambaliya daga kowane sassa na cikin wannan gari wanda bisa hikima ta Allah da ganin damansa sai aka ce ni ne aka zaɓa wanda zan zauna wannan kujera wanda ni ban taɓa ma tunani ko da ne so ɗaya a cikin zuciya ta in yi tunanin wai idan an zo yin wannan zaɓe za a ce ni an zaɓe ni cikin malamai kusan guda biyar ban taɓa tunanin maza ni a ciki ba amma bisa iko na Allah sai Allah ya hukunta wanda ni ban mai tunanin hakan ba sai aka ce gashi gashi ga abin da yake faruwa tun ban gaskanta ba shi kan shi dakta sai kira ne yake cewa to ga abin da yake faruwa to don haka duk abin da Allah subhanahu wa ya hukunta a matsayinka na bawa to karfe shi sai ka zauna lafiya duk da karancin ilimi irin namu da kuma karancin shekaru duk da haka duk da Allah ya hukunta cewa mu za mu zauna a kujera to dole ne mu dauki wannan a matsayin kaddara ce ta Allah bayan haka kuma iya daga cikin abin da kuka sani ne duk wani malami da zai zauna a wannan kujera domin ya gabatar da tafsirin alkur'ani mai girma to idan ya tana cewa ba wanda yake wakilta mai matsayi irin na Sheikh Dr. Hassan Said to dole duk lokacin da ya tashi zai zauna kujera to kowane ne shi gaban shi ya fadi to wannan abu ne ba dan kankani ba Allah subhanahu wataala bisa hikimar shi da kaddarawa shi shi ya san me ya ajiye akan wannan al'amari to kamar da kuka sani dai babu yadda za a yi yadda kuka san matsayin malam ku yi zaton cewa za ku samu abin da zan iya muku kamar yadda malam yake ba zai yi ba zan yi iyaka abin da zan iya yi fata na shine Allah subhanahu wataala ya datar da mu cin abin da zamu sannan kuma roƙon mu shine duk inda ake gabatar da wannan karatu idan mutum ya ji akwai wani abu da yake gani ya kamata a ɗan ƙara haskakawa ko kuma akwai abin lura a cikin maganar ko akwai kuskure to ƙofa wadda take domin ya tunatar da mu domin ilimi haka yake sannan kuma irin tsari da na saba nake gabatarwa wajen tafsirin alkur'ani mai girma to ba na tunanin watakila zai iya dacewa da tsari na nan amma kasancewar nan babban guri ne dole ne mutum ya bi irin tsarin da yake tafiya na. amma daga cikin tsari yadda nake bi wajen gabatar da tafsirin alkur'ani mai girma kamar yadda mala yake bi ne tafsiri ne muke shi التفسير بالمأثور التفسير بالمأثور wani shine umda shine abin da yake makamin mu da zamu rike shi fassara alqur'ani da ayoyin alqur'ani malamai suka ce wannan shine ahsanu turuqut tafsir wannan shi ne mafi kyawun duk wata hanyar ta fassara alkur'ani mai girma domin ayoyin alkur'ani ba sa fassaruwa sai da waɗansu ɗan uwansu cikin alkur'ani mai girma idan haka duk lokacin da muka buƙaci ayoyi ko ana fassara aya to in dai akwai aya da take alaka da juna to dai inda take da ikon Allah zamu kokari mu fito da wannan aya domin a haskaka wannan aya domin a bayyance ta sannan bayan an bi wannan mataki mataki na biyu da insha Allah ta'ala zamu bi shine duk inda aka samu wani hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana mara mu wannan aya baya to zamu iya ka kokarin mu domin mu fito da wannan hadisin domin ya ba mu damar da zamu iya fassara wannan aya domin tafsirin alqur'ani mai girma baya isa sai in ya zamo bayan aya da aya sai kuma a nemo aya da hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bayan an samu wannan a cikin ilimi da ya shafi tafsirin alqur'ani mai girma sannan sai kuma abin da ya shafi aqwalus sahaba zantuttuka na sahabbai waɗanda su sun rayu ne fi asri tanzil sun rayu ne a zamanin da ake saukar da alqur'ani mai girma sun ga lokacin da ake saukar da alqur'ani kuma sun zauna da shi wanda ake saukar da alkurani saukar da alqur'ani shine Allah sallallahu alaihi wasallam to don haka za mu iya ka kokarin mu ga cewa zantuttuka na sahabbai mu yi kokari mu fito da su mu dinga haɗa su da ayoyin alkur'ani domin ma'ana ta fito fili bayan wannan kuma sai aqwalut tabi'in zantuttuka na tabi'ai su ma dole ne sai an yi istishhadi da su wajen karfafa wato ma'anar aya domin aya ta fito fili bayan an wannan kuma za mu dinga lura da wato maganganu da ya shafi maganganu na malikiya da maganganu na sauran mazahib domin su karfafa maka wajen fahimtar ayoyin alkur'ani mai girma sannan kuma insha Allah ta'ala za mu dinga amfani da wujuhul i'rab duk inda wadansu abuwa da ya shafi i'rabi na alkur'ani mai girma za a dinga haskaka su wannan shi ma kan taimaka ma wajen tafsirin alkur'ani mai girma sannan kuma alkur'ani mai girma ku sani baya taɓa cika wajen fassara shi dole ne sai an yi istishhadi da sauran kira'o'in da suke cin alkur'ani mai girma wanda ba ku manta ba malin in yana zaune a nan za ku ji duk lokacin da aya ta zamo ta ɗauki waɗansu kira'at sai malin ya yi ƙoƙari ya baje kolinsa anan domin a fahimta to don haka mu ma da ikon Allah za mu iyaka ƙoƙarin mu ga muna fito da waɗannan ƙira'o'in domin a gane alƙur'ani mai girma ba da kira'ar hafsu kawai ya sauka ba kuma da mai girma ba da wani shi kawai ya sauka ba don haka sai mu iyaka ƙoƙari a dinga fitar da waɗannan ƙira'o'in domin a gane cewa fa alkur'ani iya da kirawo'i da dama sannan za ku iya gani wani lokaci saboda watakila aya za ta iya bukatan tsawo wajen bayaninta to za mu iya iyaka ƙoƙarinmu idan na ga alamar watakila tsawaita bayani akan aya zai iya ɗaukar lokaci mai tsawo to zan iya hutar da alaran ma domin kawo ayoyin ni zai iya kawo ayoyin da kaina domin mu samu gama ayar nan da domin a ka'ida yadda na saba nake gabatar da siyar Alƙur'ani mai girma na kan ɗan hutar da alaran ma wajen kawo sauran ayoyi ba don komai ba saboda idan aka tsaya karanto ayoyin kafin a gama sai ga an minti kusan goma ba kai inda ake so a kai ba kuma insha Allah ta'ala ni a tsari na nakan bi ayoyi in kawo duk ayar da na iya sanin cewa tana da alaka da wannan in iya kawo ta da kaina domin a samu a wuce a bada ma'anar da take wannan gurin a wuce sannan kuma bisa tsari da aka saba ake gabatarwa a nan gurin an saba ana tsara ana idan za a fara tafsirin qur'ani mai girma akan gabatar da tambayoyi to insha Allah ta'ala kan wannan hanya ita ma za mu bi mu dinga fara gabatar da tambayoyi a amsa su bayan amsa su kuma kafin ma amsa din za a ba mu su duba su saboda lura da wato karanci irin na ilimi da kuma amana irin ta ilimi duk inda ka lura ke tafsirin alqur'ani mai girma wannan shine tsarin da ake bi to insha Allah ta'ala muka bi wannan To da ikon Allah zamu dace sai mu kokari mu gabatar da tambayoyin kafin nan kuma sai mu zo mu shiga cikin tafsirin alqur'ani mai girma yadda su yan kwamiti suka faɗa duk fara tafsiri ana so a fara shi karfe ta saura kwata ne kuma a gama goma saura kwata da ikon Allah za mu iya ƙarfi mu ga muna bin wannan ƙa'ida ta wannan lokaci ba tare da mun kuskuri ba da ikon Allah amma bisa hanzari saboda ɗan adam wani lokaci ajizi ne amma insha Allah za mu iya ƙarfi mu da ba nan gari nake zaune ba ina zaune a cikin garin Tijjan Fulani ina gabatar da sinar alkur'ani mai girma da yamma tun da aka zo aka kawo wannan sako aka ba da umarni a kan su mutanen garin tindin fulani wanda mun zo da su yanzu ma to su sun nuna damuwansu sosai kwarai tun da umarni aka bayar a lokacin da aka bayar su kuma na nuna musu cewa to lallai zan tattare na yana in dawo cikin garin jos to sun nuna rashin jin daɗinsu a ƙarshe suka nuna su shawararsu inda suka tsaya a kai shi ne sai dai in ci gaba da gabatar da tafsirin alƙur'ani mai girma da yamma in yi so da jar kuma sai mu zo na bayan haka kuma akwai tafsirin mata da muke gabatarwa da safe za mu iyaka ƙoƙarin mu ne ɗan cikin kwanakin nan sai mu zo mu sallame su sai kuma mu da wani mutari gaba daya su bayan haka kamar yadda na faɗa manya da muke tare da su a nan guri akwai manyan iyaye da ake tare da su tun lokacin malam yana raye suna daga cikin waɗanda malam idan ya waiga yakan gansu musamman alaramomi malam yakan ji daɗi ga suna kusa da shi saboda watakila ko aya za ta ɗan kubuce mashi alarama ko shi kan shi malam waɗannan alarami sai su agaza wajen kawo wannan aya ni ma zan ji daɗi a ce alarami na suna kusa da ni wanda idan mutum ya ɗan kauce wajen kawo wata aya za su iya taimaka mai sannan kuma mana godiya ga su manyan iyaye da suke tare da malam shi kuma yau muna tare da su musamman ga alhaji muhammadu ɗan Legas da alhaji sani algadama da su alhaji idris mai kaset da su alhaji rabiu mai katako da su alhaji suba da su alhaji na maska duka waɗannan dattawa ne wanda suke tare da malin tun malin na rai bayan haka kuma akwai wanda shi kuma a matsayin babban amini yake a gurin malam wata wanda muke ce mai babba yana tare da mu a wannan guri wanda kun sai yana cikin kwamitin tafsirin alkur'ani mai girma to bayan haka kuma ga manyan dattawa da ake tare da su wanda kullum in ji yana nan a cikin gari ana gabatar da tafsiri ko malam baya nan za ka samu suna nan kamar su giran kadi allah matsakin saki ya karfafi su ya kara musu imani bayan ga dattawa da ake kaiwa da kumowa ga sunan ta ko'ina wajen wannan tafsiri a ga cewa tafsirin ya ci gaba to babu abin da zamu ku sirri mu ku fatan alheri Allah madaukin saki ka gafafa ya ku amin don haka ga sauran mutane ta ko ina ba su da wani abu illa dai a zo a saurari alkur'ani mai girma fatan shi ne Allah subhanahu ta'ala ya ma kowa albarka rayuwar shi to ina ganin eh, eh, na tambaya zuwa ake gaya mun shi dakta ya tsaya kan ayata 246 wanda a ka'ida ta tafsiri na ƙasa idan aka tura malami tafsiri to idan ya gama tafsirin shi a inda yake idan aka sake mai taransfa zuwa wani guri to idan ya je inda ya tsaye a gurin tafsirin nashi zai zo ya ya ci gaba ba don komai ba sai dai dan yayi sakon alqur'ani mai girma kamar yadda sauran malamai suke da ana zawa mutane guri to amma bisa iko na Allah daga cikin yan kwamiti musamman finance committee da shugabansu alhaji lawan cindo da kuma sakatarensu malam ibrahim ahmad sun ba da shawarwari da shi shugaban tafsirin ma gaba daya alhaji ya musa mai gado sun ba da shawarwari akan lallai za su so dai tun da wannan shi ne kamar wato karashi na wannan shekara ta bana zai kyau a ce a daura daga inda shi dakta ya bari a ci gaba insha Allah ta'ala kuma menene zai faru insha Allah sai faru Wani Allah yadda ganin haka shi ne ke ganin maimakon mu tashi akan ayata 246 nan za mu koma kan daidai kan rubuyi kan ayata 243 alam tara ila alladhina jumin min diyarihim wa hum ulufun hadar al-maut idan muka ɗauko daga nan gudun da ikon Allah zai ba mu damar wajen wato isar da haɗa ayar nan da take nan da kuma ayoyin da suke gaba domin iso shi ne kan isa insha Allah ta'ala za mu fara ita wannan aya ta 243 bismillah mala ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف نذر الموت وقال لهم الله موتوا ثم أحيئهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون Ubangiji ta'ala ke cewa alam tara ila allazina kharaju min diyarihim shin baka sani ba ko shin baka gani ba ila na kharaju min diyarihim zuwa ga waɗanda suka fita daga cikin gidajen su wa ulufun hadar al-maut su innan dubabe ne ba dan komai suka fita ba sai dai hadar al-maut dan tsoron mutuwa fa qala lahum Allah sai ubangiji ta'ala ya ce musu mutu ku mutu kuma ahya'u sanan Allah sai raya su inna Allah ladhu fadlin 'ala nas lalle ubangiji ta'ala ladhu fadlin 'ala nas shine mai falala ga mutane walakin akthar an-nas sai dai da yawa daga cikin mutane ba su sani ba ubangiji ta'ala a cikin wannan aya yana labarta mana yadda mutanen banu isra'il suka fito daga cikin su saboda tsoron kwalara ta afku a cikin wannan al'umma suka fito saboda mutum dubu malamai sun ta tambaya shin mutum nawa ne suka fito daga cikin su saboda tsoron mutuwa wasu malamai suka ce sun kai mutum dubu hudu wani suka ce sun kai mutum dubu takwas ubangiji ta'ala dai ya ce wa hum ulufun hazar al-maut dangane da cewa su hum ulufun duk malami mai tafsiri ya tsaya a iyaka nan inda Allah subhanahu wataala ya faɗa amma malaman tafsiri ne suke ta kaiwa ya ce dubu hudu ne wannan ce dubu takwas ne a da amma dai magana mafi inganci wa hum ulufun hazarar al su mutum dubu ne suka fita daga cikin gidan su hazarar al maut don tsoron mutuwa shi sa malamai suka ce wannan aya da ubangiji ta'ala yake cewa alam tara ila alladhin kalma ta ar-ru'ya anan bi ma'ana al-ilm shin ba ka sani ba ga waɗannan da suka fita daga cikin gidajensu ba don komai ba sun fita ne kawai saboda tsaron mutuwa wannan ya nuna maka cewa duk inda mutum ya kai da matsayin shi duk inda ka kai da matsayinka wai don za ka iya guje wa mutuwa to kai suka iya guje mata ba Za ka iya guje mata amma sai mutuwa kuma ta je ta same ka inda baka zato shi sa ubangiji ta'ala ce hadara al mutu don tsoron mutuwa shi sa kana kanta alqur'ani mai girma gurare da dama zaka ji ubangiji ta'ala yana cewa aina ma takunu yudrikum al-maut wa kuntum fi burujin musajjada babu inda kai saka ce zaka iya guduwa wai dan tunanin mutuwa ko da wala kunta fi burujin musajjada ko da kana in wani irin maketin gida ne wanda an daddaura shi to ka sani cewa mutuwa zaka iya binka cikin wannan gidan ta kama ka haka nan ubangiji ta'ala Yaki gaya ma yahuda qul ya ayyuhal ladina hadu in za'amtum annakum awliya'u lillahi min duni an-nasi fatamannaw al-maut in kuntum sadiqin wa la yatamannawnhu abadan bima qaddamat aydihim wallahu alimun bil zalimin qul innal maut alladhi minhu fa irin wannan mutuwa da kuke guje mata kuke tsoronta? fa innahum mulaqikum lalla ita mai kama ku ne ita mai samun ku ne duk inda kai da yinka in dai zaka ce zaka iya guje mu mutuwa to mutuwa za ta kama ka duk inda baka tunani mutum nawa ne cikin mutane wanda suka ta kokarin su guje mutuwa amma Allah subhanahu wataala sai ya cafke su da ita mutuwa to shi sa ubangiji ta'ala yake labarta mana anan su waɗannan mutanen da suke kokarin su guje wa mutuwan nan ubangiji ta'ala yake cewa to bayan sun fada nan saboda hadarul maut dan tsoron mutuwa faƙala lahumullahu sai ubangiji ta'ala ya ce musu mutu sun ma'ahyahum ɗaya daga cikin magabata abu hibban yake cewa faƙala lahumullahu mutu sun ma'ahyahum nan akwai at-takdir ma'ana akwai takaita zancen da aka yi faƙala lahumullahu mutu sai Allah ya ce musu mutu sun ma'amatu nan tashi kuma sai suka mutu ɗin fa'ahyahum sai Allah ya raya su amma anan kaji ubangiji ta'ala sai musulta zancen cewa faqala lahumullahu mutu sai Allah ya ce musu ku mutu kaga kamar an ba su umarni ne kamar da ubangiji ta Allah ce inna ma amru idza arada shay'an an yaqula kun fayakun kaga yana cewa an ce ku mutu sai suka mutu din domin a cikin umarni na Allah subhanahu wataala iya da iko a duk lokacin da yake so ya sanya abu sai ya sanya shi a lokacin da yake so to shi sa ubangiji ta'ala ne fa qala lahum Allahu mutu thumma ahyahum duk tunda kuna guje mu mutuwan nan kuna tsoranta to ku mutu din tunda ita kuke jin tsoro wannan yana nuna cewa kenan duk mutum da yake tsoron mutuwa yake ganin zai iya guduwa saboda wata kila ana yin kwalala a cikin gari bari ya gudu wani gari zai iya samun sauki ya yi da kanshi an samu ruwaya daga al'amash bin haifama. yake cewa annabi suleiman alaihi salam yana zaune a cikin majalisar shi wata rana shi da 'yan majalisun shi yana zaune sai ga mala'ikan mutuwa ya shigo cikin majalisar mala'ikan mutuwa yana zuwa sai ya samu guri ya zauna amma da ya ɗan juya haka sai ya kalli wani mutum yudimun nazara ilaihi yana ta ƙura ma mutumin ido yana kallon shi yana mamaki to wannan mutumin kuma ya bayan an gama zama mutumin ya tashi ya fita shi mala'ikan nan take shi mutumin ya ce wannan kuma wani mutum ne haka ya ƙura mun ido yake kallo na sai annabi suleiman ya ce ai mala'ikan mutuwa ne sai ce mala'ikan mutuwa kuma mala'ikan mutuwa kuma ya kura mun ido ya kura mun ido ka annahu yuriduni kamar yana so ya ɗauke ni sai ce to ina neman izini a gurin ka matsayin ka annabin Allah ka umarci ita wannan iska da Allah ya hore maka ɗan kusan annabi Suleiman Allah ya hore mai iska to ka umarci iskan nan ta ɗauke ni ta je ta kai can aqsal hindi can gaba da ƙasar indiya in ta je da ni daga bakin ruwan nan babu wani guri sai Allah shi ya ba kansa sanin ina ne ƙarshen duniya kuma a jefar da ni can inda in ta rayuwata domin in guje mu mala'ikar mutuwan nan nan take annabi suleiman alaihi salam ya bai wa iska umarni nan take ta dauke shi ta je jefar da shi tana jefar da shi mala'ika mutum sai ya dara a gurin kuma sai dauki ran nashi bayan an kwana biyu mala'ika mutum sai sake zuwa gurin annabi suleiman alaihi salam sai annabi suleiman ya ce ina so in tambaye ka akwai wani dan majalisa na kwana biyu ba na ganin shi ranan ya ce mun in sanya iska ta ɗauke shi ta je ta jefar da shi a can gaba da ƙasar indiya sai ce ai kuntu a ta'ajjab min amrihi ina mamaki a cikin al'amarin shi ne ubangiji ta'ala cikin listin da ya bani cewa za mu ɗauki rai a yau yana daga ciki kuma an ce zan ɗauki rai a can akasal hind ina ta mamakin yaya mutumin nan zai iya tafiya daga nan gurin ya je gurin domin dama daga nan gurin ka can gurin zan je ɗauki rai? ina ta mamaki ya za a iya ɗaukar ran shi ya zai iya zuwa gurin ne abin yake bani mamaki da yake ta kallon shi sai annabi Sulaiman sai ya ce ai ya sanya ya nemi izini na bashi umarni iska ta dauke shi ta je ta bar da shi yace yawa da wannan dalili nake ta mamaki mana sai annabi Sulaiman alaihi salam yace to yanzu ya sai ce ai an gama da shi kaga wannan yana maka duk inda kake tunanin zaka gudu ka buya fa mutuwan sai ta bi ka waɗannan mutum dubu ne suka fita saboda tsoron mutuwa amma mutuwar ta kama su kuma nan take Allah ya kashe su amma su san 40 aka yi da aka shi sai aka sake raya su a nuna muku iko a hannun Allah yake wannan ba shi ne kadai cikin suratul bakara ba inda ubangiji ta'ala ya nuna ya kashi kuma ya raya akwai mutanen annabi Musa alaihi salam wanda suka nemi su ga Allah karara wa in kuntum ya Musa lan nu'mina laka hatta nara Allah jahra fa akhadhatkum sa'ibatu wa antum tanzurun suna cewa su fa ba za su taɓa yadda ba su kawai ba za su imani ba sai sun ga Allah karara nan take ubangiji ta ala ko sai sanya wata tsawa ta kama su suka mutu nan take suna mutu wannan magana ta kare bayan haka kuma Allah sai ya raya su wannan nuna maka Allah yakan raya mutum kuma sai sai ya sake raya shi a kashe ka a raya ka a nuna maka domin ka gane wannan alama ce tashin alkiyama kamar kittar ido haka zaka yi bayan wannan ubangiji ta'ala ya labarta mana ɗaya daga cikin bayan Allah wani su malamai sun ce annabi uzairu ne alaihi salam wanda ayoyin da suke nan gaba wannan kissa tana nan inda ubangiji ta'ala ce aukan ladhi marra ala qaryatin wa hiya qawiyatun ala urushiha qala anna yuhyi hadhihi Allahu ba'da mawtiha fa amatahu Allahu mi'ata amin thumma ba'atha قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعضا قال بل لبثت مئة عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنى وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير ubangiji ta ce aukan da limar ala qaryatin ko kamar wanda yazo yana wucewa akan wani kauye wahiya qawiya wannan kauyen tana nan kaman wato wata wata wofantacciyar guri ne anna yuhyi hadhihi Allah da mutiha ya Allah zai iya raya wannan gurin ku bayan ta riga ta mutu bari ku ji sai Allah nuna mai wani irin magic yana faɗan wannan kalma fa amatahu Allah mi'ata amin kuma ba'da nan take ubangiji ta'ala sai kashe shi shekara 100 bayan shekara 100 kuma ba'da sai aka tashe shi ana tashi shi aka ce mai kam labikta wai shin kwana nawa ka zauna nan ya ce labikta yau mun au ba'da yau kwana ɗaya ko ɗan yini ma ko na zauna na rana sai ubangiji ta ce balla bitta mi'ata amin kai ka zauna nan shekara ɗari ne fanzur ila ta'amika wa sharabika ta sanna. ka duba abincinka da abincin naka bai canza ba wannan an nuna maka magic irin na Allah subhanahu wataala abinci yayi shekara ɗari, ruwan sha yayi shekara ɗari bai taɓa canza ba ka san akwai iko na Allah Sai sannan ubangiji ta ce wanzur ila al'izami kayfa nushizuha thumma naksuha lahma ka duba ila al'izam wannan kasusuwa na shi jakin nan ilil imam kaifa nunshizuha a wannan qira'a ne kenan amma qira'a ta imamu nafi kaifa nunshiruha kuma naksuha lahma ka duba ita wannan kasusuwa na jakin nan yadda zamu dinga ta yadda shi kuma naksuha lahma sannan kuma sai mu lillife shi da nama nan take kamar kittar ido a gaban shi aka suranta wannan jakin ya koma skeleton bayan skeleton din nashi kuma sai aka lillife shi da nama bayan an lillife shi da nama kuma nan take ubangiji ta'ala sai hura mai rai sai ga jakin shi ya dawo a gaban shi yana kuka shine ubangiji ta'ala ce falamma tabayyana lahu qala a'lamu anna allaha ala kulli shay'in qadir nan take sai ce kai magana ta kare na san cewa ubangiji ta'ala a dukkan komai shi ne iko ne kaga shi ma nan ubangiji ta'ala ya kashe shi sai kuma ya laye shi sannan annabi ibrahim alayhi salam a wannan aya ta gaba wa qala ibrahim rabbi arni kayfa tuhyi al-mauta qala aw lam tu'min qala bala walakin liyaqma inna qalbi qala fakhudh arba'atan min at-tayr fasulhunna ilayka thumma ij'al ala kulli jabalin minhunna juz'an thumma ad'uhunna ya'tinaka sa'ya wa'lam anna allaha azizun hakim ubangiji ta ala ke labarta mana annabi ibrahim alayhi salam yadda yake cewa kai ya Allah zaka iya raya mutum kuma ka kashe arni kayfa tuhyi al-mauta kan ya kake kashe matattu mana sai ubangiji ta ce awalam tu'min baka imani bane yace bala walakin yatma'innu kalbi a ni yana son kai zuciya ta ta samu nutsuwa ne sai ubangiji ta Allah ce fa khudh arba'atan min at-tayr ka dauki tsuntsaye guda hudu fasuhunna ilayka ka nutse su a gare ka kun mad'uhunna ya'tinaka sa'ya sannan kuma ka kira su bayan ka an cakuɗa su guri ɗaya kuma ka kira su kowanne zai zo maka yana zuwa gare ka da sunan shi sannan kuma ka sanya su akan wani dutse in ka sanya su akan dutse din nan kowanne zai taso daga inda yake ya tashi farro da fukafukin shi domin me ka gane cewa anan ubangiji ta alake yin halitta Ka ga nan ma ubangiji ta ala nuna ma annabi ibrahim alaihi salam yadda yake yake kuma yadda yake kashewa to wannan ba ma shine kaman ma alamar raya ba idan Allah ya ga dama yanzu sai a dinga ganin ka kawai ka zo ka kwanta kana bacci sai a dauka cewa kamar ka mutu ne amma wallahi bacci kake ka mutanen ashabul kahf mutane ne suka gudu saboda sun gudu da imaninsu ubangiji ta alake labarta mana cikin suratul kahf wa ibi i'tazaltumuhum wa ma ya'buduna illa Allah fa'u bil kahf yanshur lakum rabbukum min rahmatihi wa yuhayyi lakum min amrikum bil faqa wa tara idha tala'at tazawaru an kahfihim dhat al-yamin wa idha gharabat taqribuhum dhat shimal shimalihum fi fajwatin min dhalika min ayati Allah man yahdi Allah fa huwa al-muhtadi wa man yudlil falan tajid lahu waliya mursida wa taqtamu iqamahum al-qud wa inqalibum dhat al-yamin wa dhat al shimal wa kalbun basitun dhira'ayhi bil wasit law ittala'ta alaihim lawallaita minhum firaran wa lamulita minhum ru'ba ubangiji ta ala yake cewa suna nan a kwance a cikin wannan kogon amma inda zaka iya leka bacci fa suke ubangiji ta ala ce wala mulita minhum ru'ba da ka ka da tsoro ga wadannan mutanen a ta imam munafiq wala mulita minhum ru'ba sai ka ka sosai da tsoro saboda ganin mutane ne a ciki amma bacci suke yi mutum ya kwanta ya bacci yayi kimanin shekara 309 yana bacci ai kasa akwai mamaki a ciki ubangiji ta ala haka ajiye su a cikin wannan kogo suka yi shekara 309 suna bacci to wannan ya nuna maka karshen mu'jiza irin ta Allah kenan zai iya sanya ka kai bacci ko iyaka shekaru nawa ne kaga wannan ashe ba mun mamaki bane mutanen da kake ganin su suna kwance a cikin kabari duk iyaka shekarun da suka yi ubangiji ta ala ba in kare kuma sai ya fito da su wannan ba mamaki bane ba komai ake jin tsoro a rayuwa ta duniya ba sai ranar da mutum zai yi ido biyu da shi da mala'ikan mutuwa shi sa su kansu waɗannan banu isra'il na ubangiji ta ala ke ba da labari alam tara ila alladhina kharaju min diyarihim wa hum ulufun hadar al-maut tsoron mutuwa ce ta fito da su saboda sun san menene mutuwa mutuwa musiba ce babu wanda yake san mutuwa shi sa ali bin abi talib ne yake cewa da a ce yau na mutu akan gado mala'ika ya ce da raina ahwanu alayya ya fi mun sauki a gare ni a ce an ɗauki takobi ana ta zira mun a cikin ciki na su ɗari ya fi mun sauki to ka gane mutuwa ba sauki a ciki ba ma wannan shine abin mamaki ba shaddad bin aus yake cewa dangane da abin da ya shafa mutuwa inda mutumin da ya mutu zai dawo gidan duniya ya baka labarin irin tashin hankalin da ya shiga to lamantafa'u. bi hadhihi alhayat da ba ku isa ku ƙara amfanuwa da wannan rayuwar ba da in aka ce maka ka je gidanka ka zauna ka tsaya ka ci abinci haka na ta kana jariya ba za ka iya ba wala lagu bi nawm kai ko bacci ba ba za ka iya kwanta ka dinga jin daɗin baccin ba kullum za ka dinga tunanin bala'in da yake gaban ka ba wannan ma daukar ran shi babban tashin hankali na ɗaya ba tashin hankali na biyu shine yayin da za a bi a sanya ka a cikin kabari ana ɗaukan mutum aka jefa shi a cikin kabari to an jefa shi cikin wani tashin hankali na ɗaya kenan wannan lokacin da za a sanya kabari zai maka lale maraba lale maraban da zai maka shine zai matse ka matse ka kuma sai ya sake ka babu mutumin da ya isa a ce an sanya shi a cikin kabari wannan kabarin bai matse shi ba kowa ne shi hadithi ya tabbata cikin sunan nisa'i hadithin aisha radiyallahu anha hadithi na 3866 Aisha take cewa manzo sallallahu alaihi wasallam yana cewa hada alladhi taharraka lahu al'arsh wa shahidahu 70000 min almalaiika laqad dhumma dhamma thumma furija an wannan da kuke ganin shi sa'ad bin mu'az wanda al'arshin Allah ya girgiza lokacin da ya rasu sai da Allah ya turo mala'iku dubu saba'in su zo a yi sallah a bayan manzo Allah domin a nema mai gafara Kasu wani ayyukan aljanna ne sai manzo Allah ce to duk da wannan matsayin nashi laqad dhumma dhamma thumma khurija an matse shi an matse shi aka bari kafin aka sake shi ba ma wannan shine tashin hankali ba hadisi ya tabbata cikin tabarani hadisin Abdullah bin Umar manzo sallallahu alaihi wasallam wani yaro ya rasu a lokacin sa sai manzo Allah ya ce Lauka لو كان أحد أفلت من ضمة القبر لأفلت هذا الصبي inda akwai wanda zai kubuta daga damka irin ta kabari to da wannan yaro da kuke gani zai iya kubuta amma tunda al'amarin ba haka yake ba kowaye aka sanya shi a kabari to sai an matse sai dai imaninka idan imaninka ya kai wata irin laba imaninka mai yawa ne to kabarin sai dan matse ka matsewa yar kaɗan amma idan mutum mai sabon Allah ne sai ya matse shi bi unfin da tsanani haske waɗannan kasusuwa naka sun farfashe gaba daya ibn abi duniya yake cewa mun samu labari daga muhammadin taimi wai shin me dalilin da ya sanya kabari yake matsa mutane aka ce fa inna aslaha annaha ummuhum ai asali dama ita kabari ita ce uwarku ai Allah ce minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum daratan ukhra tun daga ƙasa aka halice ku to ƙasar tana lale maraba ta ya dawo cikin ta yanzu kaman mutum ne a gidan duniya kawai sai ɗaya sai ɗanta ya ɓata uwa in ta gan shi ko da dage mu in zai ta rungume shi babu wata da kunya to haka kai ma ɗin idan aka kawo ka cikin kabari kabari da dinga lale mara ba ɗansa ya dawo sai ya matsi shi kai wannan soyayya baya da zamu inda da yadda zamu sai mu ce mun haƙura da wannan soyayya inda soyayya ce amma ba mai da zani. to amma dai abinda ake gaya maka duk wannan fa ya shafi abinda ya shafi mutuwa shi sa ubangiji ta'ala ce alam tara ila alladhina kharaju min diyarihim wa hum ulufun hadar al-maut fa qala lahum Allahu mutu thumma ahyahum sai Allah ce ku mutu kuma sai suka mutu thumma ahyahum sai Allah ya raya su inna allaha ladhu fadlin 'ala nas lalle ubangiji ta'ala ladhu fadlin 'ala an-nas me falalani 'ala nas ga mutane wasu malamai suka ce annas huna al-kufar ma'ana ubangiji ta'ala mai falala ne wato ga mutane walakin na aksarun nasu la yashkurun sai dai su mutane da yawa ba su sani ba la ne ba sa godiya ga Allah nan ubangiji ta ala ce inna Allah la zu fadlin ala nas Allah madaukin saki ma abocin falala ne ga mutane duk mutumin da kake iya tunani a duniya ubangiji ta ala zai iya mai falala kuma idan Allah madaukin saki ya mai wannan falalan ka gane falalar daga wurin wa take da wurin Allah take domin wannan siffa ce ta ala la zu fadlin ala nas shi ubangiji ta ala ma abocin falala ne ga mutane wannan mutanen da aka raya su aka kashe su aka raya su waɗannan mutane dubabe din nan ai fa lalla Allah ya musayi to kai ma din duk inda kaga wani mutum a gidan duniya ubangiji ta'ala mai wata falala ka gane wannan falala da gurin Allah take idan kaga Allah subhanahu wataala yi ka mutum ne kai mai daraja a gidan duniya to ka gane wannan falala ce ta Allah idan kaga Allah subhanahu wataala yi ka mutum ne wanda kake honorable ana girmama ka a cikin kasa to ka gane falala ce ta Allah idan ka ga mutum Allah subhanahu wataala mai tarin ilimi to ka gane wannan shi ma da gurin Allah ne idan ka ga mutum Allah ya bashi sarauta to wannan shi ma ka gane fallaci ta Allah domin idan Allah subhanahu wataala bai so ba babu yadda zai mutum samu wannan shi sa Allah ce inna Allah la dhu fadlin 'ala an-nas fallalar Allah mu yake ma domin ya tausaya mana amma a matsayin mu bayi ne kuma shine mahaliccin mu so dan haka mutum wajibi ne gano falalar ta Allah ce shi sa anan cikin suratul baqara a baya ubangiji ta Allah ce wallahu yaqtasu bi rahmatihi man yasha ubangiji ta'ala yana keɓanta da rahama shi ne ga wanda ya so kawai don haka idan mutum ya koma kamar yana jin zafi ya za a yi Allah subhanahu wa ta'ala ya ma wani falala ya Allah zai mai kaza ka fito da ka'ida ko kuma ka fito da hasada karara to da Allah subhanahu wa ta'ala kake shi sa nan gurin ubangiji ta'ala a can yace wallahu yahtassu bi rahmatihi man yasha ali bin abi talib yace wallahu yahtassu bi rahmatihi ay wallahu yahtassu bi nubuwwatihi man yasha Allah yakan ke banta da annabtakan shi ga wanda yaso ya zabi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bashi wannan annabtaka a matsayin dole ko a yadda ko an ji ko an so duk da yake akwai waɗanda su suke jin zafi don me Allah zai zamo mai falala ya rasa ma wanda zai ma falalan sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Don me Allah madaukin sarki zai zamo alqur'anin nan bare ya saukar da shi ga waɗansu manyan mutane ba sai kawai a saukar da shi ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam har suna cewa ai wannan Alƙur'ani kamata yi a saukar da shi a can waɗansu manya-manyan ƙaryatai ne azim akan manya-manyan wasu alƙaryoyi guda biyu ma'ana maka da ta'ifa kenan a saukar da alqur'ani nan a cikin garin ta'ifa a garin ta'ifa ko kuma a garin makka idan aka saukar da su to akwai manyan mutane a cikin waɗannan garuruka guda biyu a cikin ta'if akwai urwatu bin mas'ud ne thaqafi can kuma akwai walid bin mughira sune manyan mutane masu daraja ana ganin su ne kamata a ce an saukar musu da alqur'ani ba wai muhammad shi da ba kowa ba kuma a matsayin shi na maraya ubangiji ta Allah ce ahum yaqsimuna rahmat rabbik nahnu qasamna bainahum ma'ishatan fil hayati dunya ba su suke raba rahamar ba ubangiji ta Allah ce mu ne muke raba wannan rahama mu ne muke raba musu yadda za su rayu a gidan duniya don haka mutum idan ya zo ya gane cewa inna Allah la zu fadlin to ka gane cewa duk inda ka ga wata falala alal nasu ga mutane ka gane wannan falala ce ta Allah subhanahu wa ta'ala. don haka wajibi ne mutum ya yi imani da wannan ka yi riko da wannan kaka iya gani a gidan duniya ubangiji ta'ala sai fifita wani kaga Allah madaukin saki yayi shi a tsarin shi ma ko kyakkyawa ne wani kuma a yi shi mummuna a tsarin Allah babu yadda za a yi dan Allah yayi wannan a ce wai akwai sakayya kan wannan babu sakayya wannan hukunci ne na Allah wannan falala ce ta Allah yadda Allah ya yi ka dan nan ɗan dukulkul nan ka goje fallaci ta Allah ba abin jin zagi bane falala ce ta Allah Ka yi sa amma da Allah bai yi ka rago ba to ba gwana mara gobe tun aka ce mutum ya zama jaki kuma sai lahau da zaku wata to yi kenan mutum ya gane fallaci ta Allah subhanahu ta'ala, a duk inda Allah ya sanya ka to ka gane wannan fallaci ta Allah akwai wani sahabi da ana kan shi Julaibib Julaibib a cikin sabon manzan Allah shi mutum ne da yake Allah bai yi shi da kyau ba Julaibib hankalinsa ya tashi kowa ya hana shi aure ka san kowa wannan zamanin ne kaga ka zo neman aure aka ganka ga kanin ash'af a gabara wannan kai bai ya faɗe tsayi to mutum ya samu matsala to ko neman aure ka zo ba za a baka Julaibib ya dinga neman aure aka hana shi sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a kira mun julabi ana kira shi manzo Allah ce ka je gidan wani ka nemi aure ni na tura ka ai magana ta kare yana zuwa wannan gidan ya yi sallama ya samu baban da maman ya ce manzan Allah ya aiko ni in nemi aure a wannan gidan baban ya kalli uwar ya yi nan take sai suka ce a to yanzu abin da za a yi ka je za mu yi shawara yarinya tana cikin ɗaki sai ta leko ta ce shawara manzan Allah ya ce abu kai na zaɓi zaɓin Allah da manzan in ba jin darajar manzan Allah mai na zai samu ta kyakkyawa ko kai da wannan zamanin din da kaga wata kyakkyawa da sauran inda in dai ba kuɗi bane da kai to dai ka je ka ta istighfari a cikin ɗaki ka gane inna Allah lahu fadlin 'ala an-nas ubangiji ta'ala shine ma'abocin falala ga mutane idan Allah madaukin sarki ga dama sai maka falala to falala ce ta Allah subhanahu ta'ala sai yayi wannan ga yadda yake wannan ga yadda yake al-imam ahmad bin hanbal ya dau tsawon lokaci bai aure ba to lokacin da ahmad bin hanbal ya tashi zai aure sai ya samu wata tsohuwa ya ce ki je ki mun bincike a cikin gari wace irin mata ya kamata na aura tana zuwa sai ta samu 'yan mata guda biyu ta ce mata ta ɗayan nan gaskiya zan ziya ce san in wanda ya rasa duk garin in za a yi competition ɗin kyau babu wanda ya bi ta kyau amma ta biyun kuma mummuna ce ido ɗaya take da shi kaji an samu matsala ido ɗaya take da shi amma kuma wani abin sha'awa kwana take tana karatun alkur'ani mai girma tana sallah Ahmad bin Hanbal sai ba ta wata amsa mai ban sha'awa sai ce ai Allah yana bayo mace kyau yana son ta ko baya son a yi sa sai kaga kawai akan titi sai kaga matan arna ga sun kyawawa sai kaga sun fi matan musulmi ma kyau da ƴan kafin ka samu mata ta musulmi ɗaya biyu uku masu kyau sai kaga matan arna nan sun ɗan ɗami akan titi suna da kyau shi sa ahmad bin hanbal yake cewa Allah subhanahu ta'ala yana bayo mace kyau yana santa ko baya santa amma ba ku ji amsar da ya bayar sai yake cewa amma Allah baya ba mace addini sai idan yana santa, duk matan da ka ganta da addini to Allah yana santa ko kai ne ka ganka da addini to Allah yana santa ne nan take sai Ahmad bin Hanbal yace fali zalika ikhtartu qabihatan al-awra li barakatillah dan haka na zabi ita wannan mumunan mai ido daya dan neman yardan Allah to in kai ne zaka iya ka je ce ba zai iya ba baka neman yardan Allah ke ubangiji ta'ala ce inna allaha lahu fadlin 'ala an-nas walakin akthara an-nas la yashkurun sai dai da yawa daga cikin mutane ba sa godiya ya kamata idan Allah maka irin wannan falon sai kai mai sai ka yi godiya domin godiya siffa ce ta bayan Allah da suka kasance idan Allah ya musu abu sai su gode mai shi sa annabi nuhu alaihi salam shi da kansa yake ubangiji ta'ala ce zurriyatan man hamalna ma'a nuh innahu kana abdan shakura annabi musa annabi musa alaihi salam ubangiji ta'ala ce qala ya musa inni istafaituka 'ala an-nasi bi risalati wa bi kalami fa khudh ma ataytuka kum min ash-shakirin kaga shi ma Allah ce wa kum min ash-shakirin ka kasance cikin masu godiya ga Allah kaga ai magana ta kare annabin Allah ne amma aka zabe shi aka ce ya kasance cikin masu tsoron Allah kuma ya kasance cikin masu godiya ga Allah shi sa ubangiji ta Allah ce wa kun minash Shakiri shi ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka ce balillaha fa'budu wa kun minash Shakiri sannan ubangiji ta'ala ya sanya duk mutumin da yake so ya rabata duniya da lahira to sai ya kasance ya riƙi kalmar ta godiya ga Allah ka dinga tuna irin ni'imomin da Allah ya maka kafin ka kasance cikin mutanen kirki shi ubangiji ta ala ce anishkur li wa liwalidayka ka sani wa'azi ma da kake gani baya iya wa mutum ya fahimci wa'azin sai in ya kasance yana godiya ga Allah ubangiji ta ala ce kadhalika nusarrifu al-ayati liqaumin yashkurun kaga yana cewa liqaumin yashkurun wani mutanen da suke godiya ga Allah sune suke iya fahimtar ayoyin alkur'ani su in ana musu wa'azi suke iya fahimtar ayoyin sannan ku sani godiya ga Allah idan mutum ya rike ta tunda ubangiji ta'ala ce walakin akthar nas la yashkurun idan ka rike godiyan nan to Allah yakan iya kare mutum daga azaba ma ta duniya da lahira ma yaf'alu Allahu bi'adabikum in shakartum wa amantum wa kana Allahu shakiran alima sannan mutanen annabi lutu alaihi salam ubangiji ta'ala ya tsiratar da su ne saboda mai godiyar da suke yi sannan mutanen saba ubangiji ta'ala ya jefa musu masifa da tashin hankali saboda me saboda sun kasance me ba sa yin godiya ga Allah Allah musu ni'ima ma ba sa godiya ubangiji ta'ala ce laqad kana li sab'in fi maskanihim aya a wata kira laqad kana li sab'in fi maskinihim aya a wata kira'a ubangiji ta ala ce laqad kana sab'in fi masakinihim aya a wata kira'a laqad kana sab'in fi masakinihim aya ubangiji ta ala ce jannatani an yamin wa shimal kulu min rizqi rabbikum washkuru la baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتين جنتين ذواتي عدل ذوات أقل خمط وأثل وشيء من سدر قليل ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور babu wanda suke samun irin wannan mummunan abu sai mutanen da suke kasance kafirai Allah ya kare mu to kaga kenan mutum ya kasance cikin masu godiya sai ya zauna duniya lahira sai Allah ya ce min azrama wa qadiru fi sabilillahi wa lahu anna Allah sami'un alim ubangiji ta'ala ce wa qatilu fi sabilillahi ku yaki domin Allah wa qatilu fi sabilillahi wa'lamu anna Allah sami'un alim ku sani kuma ubangiji ta'ala sami'un ay sami'un bi aqwalikum ubangiji ta'ala mai jin zantattukan kuma suke ne sami'un alim kuma ubangiji ta'ala alimun bi ahwalikum ubangiji ta'ala masani ne ga halayenku da kuke aikatawa nan gurin malamai suka ce bayan Allah subhanahu ta'ala ya labarta mana mutanen banu Isra'il da suka gudu saboda tsoron mutuwa to sai ubangiji ta'ala ya bujuro da wannan magana ta wato waqatilu fi sabilillah domin a karfafe su domin su yi kokari dukkan wani mumini ya gane cewa to fa yanzu al'amarin ana shajja'a ku ne domin ku tafi zuwa ga jihadi shine ubangiji ta'ala ce waqatilu fi sabilillah ay waqatilu li i'la'i kalimatillah ku yaki domin ɗaukaka kalmar Allah subhanahu ita ce kalmar la ilaha illallah shine ubangiji ta'ala ce qatilu fi sabila wa'lamu anna allaha samiun alim sannan ku sani ubangiji ta'ala sami'u me ne da aqwalikum zan tattika ku duk magana da ake a gidan duniya Allah yana jin magana abin zai ba ku mamaki a ce wannan yana yaren shi yanzu yare nawa ne a cikin wannan garin yare nawa ne a cikin Najeriya yare nawa ne a duniya amma kowa yana zancen shi wannan yana diza da yarensa da yake wannan yana gwalangwalan gwalan wannan yana gwalangwalan wannan yana Hausa wannan yana Larabci amma duka waɗannan zantuttuka da ake a lokaci ɗaya duka waɗannan muryoyin nan la taftaliqul aswatu inda Allah duk waɗannan muryoyin ba sa cakuɗe ma Allah Allah yana jin su sarai kamar mutum ne yake magana amma yanzu in kai mutum biyu ne suke magana sai ka ce dan dakata da Allah kai ka dauki hankali kaga wannan ya nuna maka ubangiji ta Allah sami'un majin Aisha hadisi ya tabbata cikin sahih Bukhari take cewa wata rana wata mata ta zo gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tana zuwa sai take ba shi labarin faga abin da yake faruwa tsakaninta da mai gidanta ya yi bihari ba da ita maganar da take yi da manzan Allah Aisha ta ce ni ina cikin daki maganar yana ɗan skipping ɗina iya ɗan ɗaukewa kaɗan kaɗan ba na iya ji mai take faɗa sai kawai gashi ubangiji ta'ala a saman bakwai ya ce qad sami Allah qawla lati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah wallahu yasma'u tahawurakuma inna Allah samiun alim aji ubangiji ta'ala wallahu yasma'u tahawurakuma yana jin wannan tattaunawa wannan zance da kuke wannan hira da kuke yi kaga mini cewa ubangiji ta'ala yana son kuma yana jin abin da ake to ubangiji ta'ala nuna maka wannan siffa tashi sami'un sami'un din ne sannan kuma alimun masani cikin alkur'ani da girma Allah madaukin saki ya siffarta kashi guda gurare da dama wani guri ya ce alim wani guri kuma ubangiji ta'ala ya ce ya'lamu ya sani wani guri kuma ya ce alima ma ya sani din gaba da fi ma bi nan kaga ya kawo shi aliyin wani gurin kuma zai ce inna allaha ya'lamu ma fi samawati wa ma fil ard a wani gurin kuma kamar yadda ubangiji ta'ala yake ga mana uhilla lakum lailatul siyami rafatu, ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahun alima allahu annakum kuntum taqtanuna anfusakum kaje ce alima ya kawo a fili madi in kana tunanin ma bai sani ba to ya riga ya sani sannan kuma ubangiji ta'ala idan kana koma cikin suratul ma'ida ubangiji ta'ala ya ce ya siffanta kanshi da cewa allam idan kada an ce allam to karshen ilimi kenan ubangiji ta'ala ya ce yawma yajma'u Allahu ar-rusula fa yaqulu madha ujibtum qalu la ilma lana innaka anta allamul ghuyub lalle kai ne cikakken masani kaga nan annabawan Allah gaba da sun jingina ilimin ma zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala shi kadai sun siffanta Allah da cewa shi allam karshen ilimin ma kenan malamai suka ce allam ala sigatin mubalaga ilimin ta kare gaba daya gurin Allah subhanahu wataala to shi sa ubangiji ta'ala ya ce wa qatilu fi sabilillah wa alamu anna Allah samiun alim to sai ubangiji Allah samiun majini alimun sannan kuma ubangiji ta'ala masani domin ya nuna maka ilimin na Allah ne shi kadai duk wanda yake ganin ilimin ma ya akwai wani ilimin da ya iya sani ko kuma akwai ilimin da Allah bai sani ba shi kadai ya sani to kaga ya nuna makarici ne domin Allah ya tare ko ina da ina wani gurin ya kawo shi a fili wani gurin ya kawo shi a fili mudari wani ya wani gurin ya kawo shi a ismun maf'ul wani gurin ismun fa'i ta ko ina Allah ya tattare ku gani ilmin shi kadai ne shi to shi sa da wannan dalili malamai suka ce to ilmin na Allah ne shi kadai shi sa ko ina zaka ji ubangiji ta Allah ce wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa hu shi kadai ya sani to wanda ya nuna maka cewa ilimin shine kadai duk wanda yake ganin akwai wani ilimi da yana ganin akwai wani mutum da yakan iya sanin wannan ilimin face Allah bai sani ba to kaga ya nuna cewa ya jingina ma Allah jahilci ubangiji Allah kuma anan ya siffanta kashi da cewa alamu anna Allah samiu alim ku sani ubangiji ta'ala sami'ul mujini alimin ko masani to ina ganin lokaci yayi wanda ya kamata mu dakata anan idan minti biyar ne minti ku ya kuri mu zai gaya eh shi ya gobe ya tashi eh ya sai ya tashi idan muka dauki ayar za ta iya wuce minti biyar kuma ba ka rasa ta ba na ka mi kokari mu bari insha Allah ta'ala idan Allah ya kai mu zuwa gobe insha Allah ta'ala kuma ci gaba abin da faɗa dai ubangiji Allah sanya mizani abin da yake gobe ta'ala ga barta mu hada wa sallallahu alaihi wa sallam ala muhammad wa alihi wa sahbihi